wayata kawai zaki kira idan kina bukata ta kina jina kar hali na ya taba nisan taki da neman taimako na idan kina bukatar hakan nan muka tsaya wancan karo yanzu ka za mu ci gaba bai jira amsar ta ba sai ya fice daga ɗakin saboda baya son kukan da take yi ga baki ɗaya sai ta ji maganganun shi sun karya mata zuciya tana so ya yadda da zaɓinta tana so ya yadda ta yi hankalin da za ta san abin da ya kamace ta da akasin hakan ta jima tana kuka kafin ta je ta wanko fuskarta tana dawowa sai ta ga wayarta ta yi haske ɗauka ta ta duba ta ga baba ne ya mata text ranar juma'a ko asabar sai su zaɓi ɗaya ki sanar da ni murmushi ta yi zuciya tana samun nutsuwa ita ma test ɗin da tura ma hamza baba ya ce ko juma'a ko asabar Dan ya matsa bata da maganar har faɗa sai da suka yi ta ce mishi baba ya ce a dakata tukuna. Ki faɗa musu Hindu, ki faɗa musu ba zan iya rabuwa da ke ba, gara ma su bani dama in turo. shine abin da ya faɗa mata ya kuma ki kwantar da hankalin shi duk yadda take ƙoƙarin ganin ta kwantar mishi da shi. Yau baccin da zan yi daban ne, ya da mata da shi yana ɗorawa da zan kira ki. Suna Kano tun ranar Alhamis, yau Litinin Kwanan su huɗu sosai ta yi kewar shi duk bidiyo calls ɗin da suke yi duk kuma aikin da yake yi sai ya mace koda text ne haka ta wuna ɗaki dama karatun jarabawa take yi hamza ya ce kar ta ba shi kunya mutane biyu kenan a yanzu a rayuwarta da ba ta so su ga gaza wata ta fannin karatu shi da baba ba su ƙara waya da shi ko magana ba har dare tun da ta fita daga irin kallon da anti take binta da shi ta rufa makanta asiri ta zamanta a ɗaki abincin dare ma asma ce ta zubo musu hindu na ganin ita anti ta bi maganar zaid ba tare da ko hamza ta gani ba balle ta ba shi dama ya nuna mata yadda suke ƙaunar junansu kuma ba haka ba ne ba kamar yadda zaid yake ji hamza ya ƙi kwanta mishi haka ita ma antin sai dai tana addu'a sosai a kan maganar godiya ta yi ta yanke hukuncin leƙawa whatsapp ɗinta ta gaya ake ciki ko grup ɗin aji ne ma ta shiga ba za ta rasa abin da zai saka ta dariya ba don su ba ta karewa sam haka suke fama kullum status ta shiga sai ta ga hamza ya saka minti ɗaya da ya wuce ba sosai ya saka status ba yana iya sati ɗaya bai saka ba idan ya sa ma ba zai wuce zane ba ko hotonsa shi da su fodiyo budewa ta tana cin karo da hoton abdulhafiz da nabila tana sanye da alkyabba shi kuma da manyan kaya kan shi na ɗaga rawani sun yi mata kyau na gaske har ranta tana son ganin fuskan Nabila ga baki ɗaya yanzu ma idanuwanta kawai take iya gani wedding bells Hamza ya rubuta yana saka Hindu tambayar bikin shi ya matso ne kafin ta gaba tana sake ganin wani hoton saraki na Fulani Allah ya kai mu lokacin sai take ji kamar ta janyo juma'a ko asabar ta san ranar da za ta fara duba kasancewa irin haka a tata rayuwar sauran hotunan ta gama gani da suka yi matukar mata kyau kafin ta ga hamza ya amsa ta eh saura kwana talatin sun sa yana jin kama a ce namu ne marmashi hindu ta yi kafin ta amsa shi sai sake faɗin na ce ma abdulhafiz sai min fi yin kyau yana mun musu sosai ta murmusa yanzu ya so sa mata inda yake mata kaikayi tunda suka fara magana aure ta gane hanza na da burin biki daidai da nata ka kyale shi za mu bashi mamaki insha Allah ta amsa Allah ya sa alkhairi ka ce ina mishi fatan alkhairi ta fara rubutu kiran shi ya shigo ta daga ta kara a kunnanta ga Abdulhafiz din ki faɗa mishi da kanki Hamza ya faɗi kafin ta numfasa ta ji sallamar shi da ta amsa a kunyace ina wuni ya aiki ta faɗi murya ta can ƙasa alhamdulillah ya makaranta amsa shi ta da mun gode Allah Allah ya sa alkhairi ya kai mu lokacin lafiya Ba ta taɓa tunanin murya za ta yi mata kwarjini haka ba sai yanzu da ta ji ta Abdul Hafiz kuma a cikinta za ta fahimci nutsuwa da ke tattare da shi amin sun amin na gode Allah ya kai mu naku ga Hamzan tana jin murya hamza ta ce ban shirya ba kawai ka miƙa mishi wayar dariya yayi wai me yasa abdulhafiz yake wa mutane kwarjini haka wannan karen ita ta yi dariyar yaushe za ka dawo za ta iya rantsewa shi ya ɗaga mata kafin ya ansa ba wani nan sai yau ba kina yi kamar ni kaɗai nake ki ba runtsa idanuwanta ta yi tana sake buɗe su da tsokalo makanta rikici Yi haƙuri ina kewar ka Allah yaushe zaka dawo saukar da murya yi ban sani ba kin ga bikin Abdulhafiz ba a saka da yawa ba idan mun dawo za mu fara hidimar tafiya Gombe ne gara mu rage aiki sosai sosai gobe dai zan yi magana da affa sanda zan dawo insha Allah muna kirga kwanakin bikinmu murmushi tai Allah ya kai mu yanzu zan ƙara wasu satuka ban ganka ba ta yi magana na danne ta kamar ta yi fuka-fuki ta je Kano ta ganshi ta dawo za ki ganna har ki gaje idan na dawo insha Allahu, idan baki bacci ba ma za mu ƙara yin magana yanzu za mu fita da su Abdulhafiz kai ta jinjina mishi tana ɗan sauke wayar daga kunnanta sai ta ga tara da rabi a dawo lafiya ka kula da kanka ka ce fodiyo ya kula min da kai tana jin dariyar shi ta cikin wayar kafin ya kashe yanzu har ta saba da yanayin yadda Hamza yake ƙara wayoyin shi baya jiran sallama da ya gama faɗa abin da zai faɗa yake kashewa soke wayar ta yi da murmushi a fuskarta Instagram ta hau don ta san yau za ta ga soyayya tana hawa shafin Abdulhafiz ɗin ta fara zuwa ta kwace karo da hoton da ya ɗora na Nabila ɗin an saka shi a baki da fari da alkyabba a jikinta da alamuwa a zaune take ta ɗaga hannunta ta kara rabin fuskarta da shi Allah ya bani aran rayuwa mai tsayi a tare da ke fulani ban taɓa tunanin kwanaki talatin za su min yawa har haka ba zuciyarta hindu ta ji ta cika fam kamar ta sace abdulhafiz ɗin haka take ji wani irin burge ta kalar soyayya su take yi amma ko da wasa har yanzu hamza bai taɓa saka hotonta ba kwanaki ya saka na mansiya defi ɗin shi ta bi ta cire ta jira ya mata magana yadda za su yi tashin hankali sai bai ce mata komai ba ranta ya yi matuƙar ɓaci har yanzu idan ta tuna sai ta ji ranta ya ƙara ɓaci musamman idan ta zo ta ga abdulhafiz ɗin yadda suke gurza soyayya su shi da nabila ta tabbata ita take ƙara musu yawan mabiya a instagram ɗin fita ta tana komawa shafin nabila hotuna biyu ne ma ta saka wani jiya wani kuma yau na jiyan ta fara dubawa abdulhafiz ne zaune a cikin mota da murmushin nan har dimples ɗin shi ya fito sosai bacci ya ƙaurace mai idanuna ina jiran wayewar garin da za ka kusanta ni da zamataka buɗe comment section ɗin tai tana lalubo na abdulhafiz da ta san dole ne sai ya yi magana soyayyar ki alƙarya jikar shehu tashi zaune hindu tai tana tunanin yadda za a yi su fara wannan soyayya da hamza hoto na biyu ta shiga ita da abdulhafiz din ne a wani falo tana zauna a kan kujera ya tsaya daga bayanta ya ɗaga yatsun shi guda biyu yana dariya saraki kawai ta rubuta sai kuma hoton zuciya shi kuma da hoton zuciya ya ba ta ansa ko da bata saka komai ba yanayin hoton zai faɗa maka kalaman da basu rubutu ba fiye da kullum twitter ɗin shi ta kai tana kai dama sai ta ga mansi ta yi tagin ɗin sha wani abu da yaren fulatanci tsaki ta ja ta duba dm ɗin shi tana ganin saƙon mansi ɗin na kira ka baka ɗauka ba ina kewarka sosai wannan karan tsakin da hindu ta ja sai da asma da take kwance kunnuwan ta manna da airpiece ta juyo tana cire guda ɗaya ta kalli hindu ba da ke nake ba hindu ta faɗi asma ta mayar da airpiece ɗinta don yan fice ma ta saka karatun alkur'ani tana bi don ya fi mata sauri wajen riƙewa kafin lokacin da za su bayar da hadda ya zo sai ta ga har ta ci ƙarfin karatun wuya kawai mace sai ka ce ya? hindu take faɗi ƙasa-ƙasa kafin ta goge saƙon yanzu haka take mata in dai za ta ga saƙonta sai ta goge idan ta yi unfollowing da blocking da hanzu ya hau sai sake following ya buɗe ta sai ta kyale shi saƙo dai in ba ya riga ta hawa ba sai dai su waya ga baki ɗaya mansi ta gama ɓata mata rai tana cikin farin cikinta da ta sani ta tsaya ma ta ci gaba da kallon soyayya su abdulhafiz da ya fi mata addu'a ta tana juyawa kwanciya ta ja mu hanza ba za ta jira shi ya dawo ba baccinta ta cike da mafarkin bikin su da hamza ba su dawo kaduna ba sai satin bikin abdulhafiz ba shegari za su wuce gombe shi yasa suna isowa sai ya fara sauka gida don ya ga Anna. Ruwa kawai ya watsa ya ci abinci ya bar gidan, sallan magariba ma hanya ya tsayaye. hindu kawai yake son gani, har wani jiri yake ji saboda kewarta. Ranar da yawa Anna maganarta, tambayar farko da ta yi masa shine, ‘yar gidan wace ce ita ɗin?’ don ba ta so ya ɗauko yarinyar da za ta saka mashi ido a abin da yake da shi, yarinyar da kuɗin shi zai zame mata abin alfahari. tafi son yarinyar da duk zai ɗauko mata matsayin sirika kuɗi ya zama dalili aƙalla na biyu na auren shi hakan zai rage mata tsoron za a shiga tsakaninta da ɗanta duk bayanin da hanzan ya mata kasa samun nutsuwa ta har sai da affa ya tabbatar mata da cewa yarinyar mutunci ce kuma suna da tasu wadatar daidai misali hauta ce mata tsare shi da tambayoyi sai da ya zage ta yana son su Allah ne shaida zai yi komai saboda kannan shi su ne dalilin farko na saka shi jajircewa wajen ganin ya samu kuɗi saboda baya so su sha wahalar da shi ya sha yana so komai ya zo musu da sauƙi amma ba zai ɗauki su saka mashi ido akan abin da ba su ba ne ko hotonta da auta ta ce nuna mata haka ya ce mata me zaki da shi saurin me kike yi ɗan murmushi autar ta yi kawai zan ganta ne ko ta dace da kai Gireshi ya ɗaga mata duka biyun yana ɗaura fuska sosai kina so ki bani kunya ne a wuta kina so ki zama irin kannan mijin da suke kushe zaɓin yayyansu ko ni ban san abin da ya dace da ni ba sai kin taya ni to bana so kina jina za mu faɗa da ke sosai idan kika fara wannan halin ko anna da ta dinga mishi tambayoyi akan hindu dole ce ta saka shi amsawa anna ce ba yadda zai yi da ita amma ya tsani yadda yake magana akan dangin miji baya son yadda suke yanke wa yaran mutane hukunci ba tare da sun ba su damar nuna asalin halayensu ba sai ka ji daga ganin hoto ana faɗin ga'idan ta nan a tsaye ganin wannan yarinya fitsararriya ce sai an je lahira an sako su a layi su fara yi kamar masu ciwon asma ba wata kwakwarar shaida sai su ta yanke ma yaran mutane hukunci ba tun yanzu ba ya saka a ran shi soyayyar da yake musauta ba za ta sa ya ba su fuskar da za su raina mishi yarinya da duk zai kawo a matsayin mata ba koya take kuwa idan har ya ce ita ce zaɓin shi to dole su girmama haka da a ya nemi zaɓin shi akan ko wata nawa ya kamata a saka haka ya ce a tambayi na dama ita kuma ta ce ko wata uku ko wata biyu don taka guta ga hamzan ya samu nutsuwa waje ɗaya wata ukun kuwa aka sa ana daidaita shi da na kadi sosai hamza ya natsuwa kan karasa gidan shi da suka tafi kano ma abdalla ya bari kan komai tunda ba tare da shi aka je ba kuma ginin yana tafiya kamar yadda ya tsara abin shi tare kuma da kuɗaɗen da suka ajiye a bankin shi tunda aka saka ranar kullum cikin magana yadda bikin zai kasance suke shi da hindu don biki yake suwaye na kece raini tunda har ya yanke hukuncin yin aure to kowa zai shaida ya yi aure wani numfashi ya sauke da ya fakin ɗin motar shi a cikin gidansu su hindun yana kiran wayarta ya faɗa mata ya isu kafin ta karaso ya fito daga cikin motar tana aje kujerun da ta ɗauko musu ta ji ya riƙe hannunta kafin ta wani yunƙuri, ya riƙe ta jikin shi yana sauke numfashi na yi kewarki Ƙwacewa ta yi jikinta na ɓari sai yi ware mishi idanuwa take har ya ja kujera ya zauna sai da ya sake kama hannunta yana zaune da ita gani take yi kamar wani ya gansu ga wa'azin da kadi ta tura mata shekaran jiya kan 'yan mata da samarin da suke wannan 'yan rungume-rungumen zamani kafin aure sai ta ji kamar dan ita da hamza aka yi wa'azin ko da hannunta ne sai ya rike duk yadda za ta nuna mishi ba ta su tun da aka sa rana kuma sai taimakanta alkawari dama ba zai sake taɓa ta ba balle da ta ji yadda albarka auren duk take zirarewa tun kafin a yi shi ga tarin rashin yadda da yake biyo bayan auren banda zunubin da idan ba tuba suka yi ba sahihin tuba irin wanda ta dinga yi kafin ya dawo yanzu nan cikin wasu daƙiƙa ya kwance mata hannun agogo yana da da shi baya ta yi nera har sai ta zama mallaka shi inda duk wani riko zai mata zai yi zamana cike da lada ban san sau nawa kake so in ce maka ka daina taɓa ni kafin ka ji ba kana ta zubar mana da albarka a wurin numfashi hamza ya sauke da ta san yadda yake kokawa da kanshi a duk rana a kanta ai da bata ce mishi haka ba da ta san irin matan da ya bi a Kano dan in ya zo kar ya rike ta ai da bata ga gajen hakurin shi ba ita ce mace ta farko da yake kasa controlling kanshi a kanta ba na so in yi faɗa da ke ni kam na yi kewarki da yawa ya faɗi yana gyara zaman shi haɗi da zuba mata idanuwan shi haka ya sa ta ɗanyi murmushi ita ma ba ta son yin faɗan da shi ni ma na yi kewar ka ai ɗan taɓe mata baki yayi tana ganin yadda yanayin ya ƙara mishi kyau ba wani saura kwana saba'in da biyu a ɗaura mana aure dariya hindu ta yi kai ko ta faɗi yana daƙuna mata fuska ke baki damu ba shi yasa ba kya lissafawa ni kan da na damu kin ga yana kirgawa ai ya karasa magana yana saka hannu aljihun shi ya cire zoben da ya siya azurfa ya siyo podio ya ce ya sai mata gol zai fi duk wannan tarkacen tsaraba da zai mata ya ga mata na so dan kanwar podio din suka kira suka shiga kasuwa tare dubu ɗari da goma wanda ya siya ba dan ba shi da halin siyan wanda ya fi shi ba kawai sauran sun mishi girma ne sosai wannan ɗin da ya fi mishi kyau sosai in an tashi haɗa lefe ya saka mata wani a ciki anna ma ta ce mishi za a saka hannunta ya kamo kafin ta yi magana sai ta ga ya kama yatsanta na biyu yana zira mata zobe ka san mishi magana ta yi ta ware idanunta ganin yadda zobe yake ɗaukar ido a cikin hasken lantarkin da yake gaurai da gidan ban san me zan siyo miki ba ya furta yana ɗago hannunta ya kalli zoben a jikin yatsanta kar ki cire na san ƙarami ne zan sai miki wanda ya fi shi girma kallon shi ta yi wata irin soyayya shi na cika mata zuciya fam kafin a hankali ta zame hannunta daga cikin nashi tana ɗago yatsunta gyara mazoban zama ta yi tana ɗan ƙara matse shi don mai a justin ne ya zauna mata ɗaras kamar don hannunta yi. ban san me zan ce ba ta furta don godiya ta yi kaɗan ki ce kina suna ya furta yana sake riƙe hannunta ina son ka ta faɗi tana saka shi ɗan dintsa hannunta da yake riƙe da shi bai fito daga zuciyarki ba murmushi tai ni na faɗa maka haka kai ya jinjina ni na ji a muryarki ki sake faɗa min ya fito daga zuciyarki kamar yadda nake faɗa miki shi numfashi hindu ta sauke ina son ka murmushi yai yana sumbata hannunta haɗi da miƙewa ya tabbatar wayar shi da ya bari su fodiyo sun mishi kira ya fi goma tunda akwai abubuwan da za su yi kafin goben su wuce gombe ina za ka je ta bukata tana shagwabe mishi fuska kin gani ko ya rike ki ki ce na yi laifi bayan ke kike kara mun sanki hamza ya faɗi yana kallanta murmushin da tai na saka shi saukin numfashi su fodiyo na jira na za mu yi abubuwa da yawa zan kira ki don Allah ki yi haƙuri da na dawo za ki samu lokaci na. To sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu ta Lajabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi namijin Nobel. kamar yadda kuka sani kuma wallafar lubna subiyan ne inda ni bashir umar nake karanta muku ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana kararrawa wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba da fatan za ku kasance